Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokaci. Ina iyaye waɗanda ‘ya'yansu ba su fara karatun makaranta ba, wato ma'ana karatun zamani, karatun boko. Ina kuma iyaye waɗanda ‘ya'yansu already sun riga sun fara karatu, amma suna son su samar musu da qualitative education, ma'ana ilimi na zamani mai quality. Ina kuma iyaye waɗanda suke zama a ƙasashen larabawa wa'inda ba su kai ga affording ko kuma shigar da 'ya'yansu ga um, matakin karatun boko ba to ga dama gare ku ta samu za ku iya enrolling 'ya'yanku ma'ana za ku iya musu register a wannan program namu inda za mu karantar da yaran ku qualitative education akan abin da ya shafi ilimin zamani inda za mu taɓa ɓangaren abin da ya shafi english ɓangaren koyon turanci bangaren mathematics bangaren koyon lissafi bangaren um, social studies a sanin al'ummar mu da environment ɗinmu da muke ciki abin da ya shafi basic science ilimin kimiyya kenan da, da sauransu so insha Allah za mu ajiye nan ba za ku iya contacting ɗinmu domin jin ƙarin bayani ko kuma a ga mai tambaya insha Allah da kuma sanin process ɗin da za ku bi domin enrolling 'ya'yanku a cikin wannan program namu inda karatuttukan mu za su kasance a videos sannan da live da online wa'inda za mu iya tattaunawa ah, directly da 'ya'yanku kenan insha Allah.